والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan rana ta asabar ta kuma goma ga watan ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma daidai da 27 ga watan 6 shekara ta 2015 miladiya alhamdulillah wannan shine darasinmu na uku a jerin gwanon darussa da muke gabatarwa a ranakun asabar da lahadi mai taken tafsirin mata da muke gabatarwa a wannan masallaci na maƙil bin yasar da ke nan minafa da jihar neja da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mana ayyukanmu kuma watan ramadana da muke ciki muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka ya sanya mu cikin yantattu da yake yantawa ya sanya mu cikin waɗanda yake gafartawa yake yafi musu zunubansu ya sanya mu cikin waɗanda suke samun rahamarsa kuma muna roƙon shi subhanahu ta'ala ya gafarta ma iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da mu da duk wani wanda yake da haƙƙi a kanmu muna roƙon shi shi subhanahu ta'ala. da ya gafarta ma al'ummar musulmai baki daya kamar yadda bayani ya gabata darasinmu na farko mun yi shi ne kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi sannan darasinmu na biyu mun yi shi ne akan mukaddima ta suratul baqara kasancewar dama muna zabar waɗansu ayoyi ne a cikin sura sai mu karanta to kasancewar a yanzu za mu karanta waɗansu ayoyi ne da ke cikin suratul baqara wannan ya sa muka yi takaitaccen gabatarwa akan abin da ya shafi ita karan kanta suratul baqara ɗin da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya mana muwafaka ayoyin da za mu karanta a cikin wannan sura su ne aya ta 99 zuwa ta 103 waɗannan ayoyi su ne ayoyin da muke fatan da izinin allah maɗaukin sarki za mu karanta a wannan zama namu sannan kuma idan eh, allah ta'ala ya sa mun kammala sai kuma mu sake samun waɗansu ayoyi ɗin mu karanta so mai karantawa za ta karanta mana yanzu da izinin allah maɗaukin sarki nam barakallahu fik <clears throat> da ya zana Allah maɗaukin sarki waɗannan ayoyi su ne ayoyin da za mu karanta a jerin gwanon wannan tafsiri idan Allah ta'ala ya sa mun kammala za mu sake karanta waɗansu ayoyin kuma na daban ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ina fatan kowannan ya ga ayoyin a wacce bata gani ba aya ta 99 a cikin suratul baqara ina fatan kowa ya ga waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala kada an aya ilaika ayatin bayyinat wala kada kuma haƙiƙa tabbas dahir an zalna ilaika mun saukar zuwa gare ka ya ke wannan annabi mai daraja abin da muka saukar ayatin bayyinat su ne ayoyi da suke bayanansu a fili yake mun saukan maka da ayoyi wanda suke bayyinat wadihat fayyataccen ayoyi ayoyi da suke dalla-dalla suna bayani akan abin da yake halas suna bayani akan abin da yake haram suna bayani akan abin da yake tauhidi suna kuma bayani akan abin da yake shirka domin a nisance ta suna tabbatar da abin da yake musulunci suna ruguza abin da yake kafirci sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma yakfuru biha kuma babu wanda yake kafirce ma biha da su ayoyi din ba wanda yake kafirce ma ayoyi din babu wanda yake kin yin imani da ayoyi din illal fasiqun sai mutanen da suke fasikai idan aka ce fasikai su ne alkharijuna an amrillahi azza wajal waɗanda ba sa bin umarnin Allah mai girma da ɗaukaka idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi daidai sai su su ƙi in ya ce a tsaya sai su su zauna in ya ce a zauna sai su su miƙe ana samun su cikin maza ana samun su kuma cikin mata ana samun su cikin masu kuɗi ana samun su cikin talakawa ana samun su cikin shugabanni ana samun su cikin waɗanda ake shugabanta wanda yake Allah zai ce a yi su kuma su ce ba za su yi ba ko dai su ce ba za su yi ba da fatar bakinsu ko kuma a'a aikinsu ya nuna cewar lalle eh, lalla ba za su yi ba shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa ma yakfuru biha ba wanda ba masu kafirce masu ayoyi din illal fasiqun sai mutanen da suke fasikai awa kullama ahadu kuma a kowanne lokaci ahadu da ake alkawari da su ahadan kowanne irin alkawari da aka yi na baza fariqun minhum sai waɗansu tawaga daga cikinsu su yi watsi da shi alkawarin da aka yi bal aktharuhum bal a'a aktharuhum mafi yawansu la yu'minuna ba sa taɓa yin imani walamma ja'ahum rasulun min indillah kuma a lokacin da wani manzo mai dubin daraja ya zo musu min indillahi manzon ya zo ne daga wurin Allah bayo wai manzo ne daga wurin wannan gwamnati zuwa wannan gwamnati ba ba wakili ne daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa ba a'a min indillah manzan ya zo musu ne daga wurin Allah a lokacin da ya zo musaddiqul lima ma'ahum kuma yana gazgata abin da yake tare da su wannan attaurar da take a tare da su yana tabbatar da cewar e daga wurin Allah take wannan littafi na injila da yake tare da su yana gazgata cewar wannan littafin daga wurin Allah yake shiwa shi wannan manzan domin rasulun shine fa'ili na ja'a musaddiqun shine sifa na rasul shi manzan musaddiqun ne yana gazgatawa ne limama'ahum na abin da yake tare da su to lokacin da wannan manzo ya zo daga wurin Allah kuma yana gazgata abin da yake tare da su na baza fariƙun min allazina utul kitaba kai ku koma can na fariƙun min allazina utul kitaba sai wasu tawaga daga cikin waɗanda aka baiwa littafi suka yi watsi da kitaballahi littafin Allah da suka tashi yin watsi da shi ba wai sun yi watsi da shi a gabansu ba ne a wara a zuhurihim sun yi watsi da shi ne a can bayansu ta yadda kaga suna ƙara tafiya suna ƙara nesa da shi inda sun yi watsi da shi ne a gaba to suna tafiya suna kusa da shi to da suka tashi watsi da shi sai suka yi watsi da shi baya in sun ƙara taku gaba sun ƙara nesa da shi kenan ba magana dawowa a billahi min shaitan rajim ka annahum la ya'lamun kamar ka ce su din nan ba su taɓa sanin menene ma littafin Allah ba to karka manta ko kar ki manta duk wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi ta kasuwa ina fata kun fahimci wannan da kyau duk wacce bata sharan masallaci ba za ta yi ta kasuwa duk wacce bata bi mahaifanta ba za ta bi kawarta ku lura da kyau duk wanda bai bi mahaifansa ba to zai fi abokanansa sai mahaifansa su sa shi aiki ya ki abokanansa su daka mai tsawa yayi yana ba su haƙuri da suka ƙi bin littafin Allah wattaba'u sai suka bi ma tatlu shayatinu abin da shaidanu suke karanta musu ala mulki Suleiman akan abin da ya shafi mulkin annabi Suleiman wa ma kafar Suleiman kuma shi fa annabi Suleiman bai kafirta ba wa ma kafara Suleimanu shi annabi Suleiman bai kafirta ba walakin na na kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafarta me yasa suka kafirta yu'allimuna nasa sihira suna koya wa mutane yadda ake tsafi suna koya wa mutane yadda ake yin sihiri ko dai don a samu matsayi a ma'aikata ko kuma don a danna wani ko don a batar da kishiya ko don a jefa ɗan kishiya ya bi daji ko kuma don a mallake miji ko kuma don a sanya miji a aljihu ba a cewa ba zai zauna ba sai an ce ya zauna ba zai miƙe ba sai an ce ya miƙe yu'allimuna nasa sihira suna koya wa mutane sihiri wa ma unzila alal malakaini kuma ba ku sani ba abin da aka saukar wa wasu mala'iku guda biyu bi babila a can wani gari da ake kiran shi babil a ƙasar iraki haruta wa marut da ake kiransu haruta da maruta ka taba jin wani da aka sanya mai sunan haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba sa sanar da wani mutum ma hatta ya kula har ma su ce da shi lokacin da suke sanar da shi din <coughs> inna ma hannu fitina lalle fa ka sani mu fitina ne fala takfur kada kafurta fa yata'allamuna minhuma sai mutane suke kwaikwaya suke koyo daga wurinsu ma kuna bihi irin abin da suke rabawa da shi bainal mar'i wa zauji tsakanin miji da mata sai suke koyan abin da za su raba tsakanin miji da mata wa mahum kuma su masihirta din nan ba su kasance ba na bihi waɗanda za su cutar bihi da shi sihirin da suke yi min ahadin wani mutum ba su kasance waɗanda za su cutar da wani mutum ba mace ko namiji ta sanadiyar wannan sihiri da masu sihiri suke yi illa bi izinillah sai da ƙaddarawar ubangiji wa ya ta'allamuna su mutane suna kwaikwaya suna koyo ma ya durruhum abin da yake cutar da su wala yanfa'uhum baya amfanar da su shi me kenan sihirin da alimu haƙiƙa fa su sun sani su masu koyarwar da waɗanda ake koyawa ɗin masu koyar da sihirin da waɗanda suke koyan sihirin sun fa san lamanishtarahu duk wanda ya zaɓi yin sihiri ko kuma ya zaɓi ta zaɓi ta je wurin mai yin sihiri ko ya zaɓi shi ya zama sana'arsa yin sihiri yin tsafi ko kuma ta zaɓi sana'a ta shine duk abin da ya taso mata ta je a duba mata ko kuma ta je a yi mata dabaru ko da sunan taimako ko ma da wani irin suna aka bashi duk wanda ya zaɓi wannan to ya sani malahu fil akhirati min khalaq a lahira ba shi da wani rabo na aljanna min ko mai kankantarsa san ko yana ga cikin rabon aljanna mutum ya dinga shan kanshi to ko kanshin aljanna ba zai ji ba da shi wanda yake yin sihirin da ita wacce ake ma sihirin ko da wanda yake yin sihirin da wanda ake ma sihirin in na ce wanda ake ma sihirin wanda ya je neman a mishi ba wai shi mutumin da bai ji ba bai gani ba da aka kulla mai shari ba a'a da shi mai sihirin da shi wanda ya zo ya ce yana son a jefa wani daji a sanya mai kuciya ko a hallaka shi ko a batar da shi ko kuma 'ya'ya maza take haihuwa saboda haka a fitar da ita daga gidan ko kuma a hana mata haihuwa gaba ɗaya ko kuma ta zo sai dai ta zo ta zaman bikin 'ya'yan wasu ita ba za ta taɓa haihuwa a gidan ba ina fata mu fahimci waɗannan abubuwa duk ana yin sihiri domin wannan ko kuma a'a kullum tsakaninsu da miji bala'i kullum tsakaninsu da miji bala'i ko kuma a'a kullum idan miji yana wancan ɗaki shine yake namiji amma in ya zo wannan ɗakin da shi da tsimman da ya shekara goma a ruwa duk su ɗaya duk nau'i ne na sihiri walakada alimu hakika sun san lamanishtarahu duk wanda ya zaɓi wannan bakar sana'a malahu fil akhirati min khalaq shi kan a lahira ba shi da wani rabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la illallah a ce ga wani abu da mutum in ya yi shi a lahira ba shi da rabu rabu dai da kika sani da kika ji ana cewa Allah ya sa a dace in ta rasu ne a ce Allah ya sa ta dace in muna da rai ne a ce Allah ya sa mu dace shi fa wannan dacewar ba shi da shi kuma Allah ne ya ce ba shi da shi kuma ku lura larabcin da kyau kamar yadda za mu zo mu yi sharhin sa tunda yanzu fashin baki muke yi malahu fil akhirati min khalaq sai aka sanya min ta shiga cikin fi'ilin ko ta shiga cikin ismin domin litafi da ta'akid domin ta fa'idantar da cewar mai kankanta wannan abin na alkhairi ba shi da shi wala bi isa ma sharo bihi anfusahum kai cir da abin da suka sayar da kawunan su da shi wala bi isa kuma wallahi yayi muni in ji Allah fa bai ce yayi muni ba sai da ya ce wala bi isa wallahi yayi muni ma sharau bihi anfusahum abin da suka sayar da kawunansu da shi suka ɗauki kansu da kansu suka miƙa aka koya musu sihiri suka ɗauki kansu da kansu suka miƙa aka yi musu wasu su dabaru wai domin su cimma buƙatar su ta hanyar sihiri laukanu ya alamun inda sun kasance sun sani to wallahi abin da suka nemi canjin nan nashi ya yi muni walau annahum amanu inda a ce su ɗin sun yi imani su suwa kenan su masu sihirin ɗaya da kuma waɗanda suke zuwa wurinsu nawa kenan biyu sai Allah ya ce walau annahum amanu inda su sun yi imani ya nuna a da me suka yi kafirci tsoraka yanzu ba sai ta rubuto tambaya ba don ba zan ce ba sai ki rubuto tambaya ba cewar menene hukuncin mai sihiri da wanda yi sihiri da wanda ya je ya sa aka yi mishi duk arna ne dan Allah ta'ala ya ce walau annahum amanu inda su sun yi imani wattaqau suka ji tsoron ubangiji lamafubatun min indillah wallahi ladan da ke wurin Allah khair shine mafi alkhairi law kanu ya'lamun inda sun kasance sun sani to ina jin ko da iya wannan fassarar muka yi muka wuce na san ayoyin sun fito fili ma'anoni saƙon ya isa kuma ko yanzu aka ce da ke a dunkula a cura a mulmule waɗannan ayoyi suna magana akan menene me zaki ce kan sihiri da wanda da masihirta da wanda yake zuwa a mai da shi gogon da ya zauna yake jiran a zo ya yi idan muka koma muka biyo waɗannan ayoyi daki-daki ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala kuma hakika dahir an zalna ilaika mun saukar zuwa gare ka an zalna mun saukar ina fata mun fahimci wannan da kyau to tambayar anan ita ce shi Allah shi da suka saukar shi kadai ne amma sai ce mun saukar kun fahimci wannan da kyau ko wannan shi ya kira damirul azama lamiri na girmamawa kuma mai ci wannan da shi kadai saukar da qur'ani amma sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar inna a'tainaka al-kawthar lalle mu mun baka alhaire masu tarin yawa daga cikin su akwai tafki al-kawthara ina fata mun fahimci wannan sai Allah ta'ala ya ce wala qad haqiqa dahir ana zuwa da wannan ne domin in ma akwai mai kokonto to ya daina mai in akwai wanda iya da to ya ƙara yaddar shine walaqad anzalna ilaika hakika mun sauka zuwa gare ka to kenan tunda Allah ne ya saukar babu shakku akai manzan na Allah ne ba na wani bane manzan daga wurin Allah yake saboda ka yadda da wannan manzan imani da Allah ne rashin yadda da wannan manzan kafirce ma Allah ne kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko manzanni da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba masu tarin yawa ya kuma aiko, ya kuma aiko da annabawa su annabawa duk wanda yake annabi ne aka ce wani annabi ne ba a ce manzo ba ne to ana nufin wanda ya zo ya ɗora a kan saƙo na wani annabi na wani manzo da ya gabace shi ina aka ce manzo ne to shine wanda allah ta'ala ya aiko da sabuwar shari'a wanda ya zo da sabuwar shari'a da sabon littafi shi ake kira da manzo kuna fata mun fahimci wannan da kyau amma wanda ya zo wanda Allah ta'ala ya aiko shi ya mai wahayi domin ya ɗora a kan saƙon wancan annabin to wannan shi ake kira da annabi kenan da annabi da manzo kowannensu ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mai wahayi ɗaya da annabi da manzo kowannensu ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi ya isar no kenan biyu bambancin annabi da manzo shine annabi ya zo da sabuwar shari'a shi abin nan manzo ya zo da sabuwar shari'a amma annabi ya zo ne ya dora akan shari'ar manzon da ya gabata abin da zai nuna maka wannan shine faɗin Allah ta'ala da ya ce cikin suratul ma'ida inna anzalna taurata fiha hudan wa nur inna anzalna taurata lalle mu mun saukar da taura wa aka saukar ma da taura annabi Musa alaihi salatu wassalam sai Allah ta'ala ya ce fiha abin da ke cikin littafin a taura din nan hudan shari'a ne wa nur da kuma haske sai Allah ya ce ya hakuma bihan nabiyuna annabawa ne suke aiki da ita wanda yake nuna miki kenan bayan annabi musa alaihi salatu wassalam kafin annabi isa an samu manzanni masu tarin yawa wanda yake sun dinga aiki da littafin attaura an samu annabawa masu tarin yawa wanda yake sun ta aiki da littafin attaura shine allah ta'ala yake ce mana akwai annabawa akwai manzanni a cikin manzannin akwai waɗansu wararru da ake kiransu ulul azmi minar rusuli waɗannan ma'abota girma da matsayi na musamman a cikin manzanni su ne kuwa kamar yadda suke a jere annabi nuhu sai annabi ibrahim sai annabi musa sai annabi isa haka suke a matsayi Kuma ya ci wannan da kyau ko sai kuma cikamakin su manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine na farko da ake lissafawa a matsayi amma an zo a lissafi kuma shine wanda ya zo a ƙarshen su kamar yadda ya faɗa ya ce al'umma al'umma sai ita ce a ƙarshe kuma ita ce farkon shiga aljanna ya Allah ka sanya mu ciki shine ya zo a ƙarshe kuma shine cikamakin annabawa baki ɗayansu waɗanda ba su manta ba da suke tare da mu a tafsirin nan da muke gabatarwa a cikin watan ramadan a lokacin da muke cikin suratul isra mun yi bayani kan cewar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya isra'i da mi'raji sai da aka tame da annabawa yi musu sallah a baitul maqdis ina fata mun fahimci wanda zai nuna miki matsayin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ta'ala ya yi alkawari da dukkanin annabawa duk annabawa da duk manzanni Allah ta'ala ya yi alkawari da su ya ce kana manzo kana annabi sai na aiko da wani annabi za ka imani da shi ya ce kwarai kuwa duk annabawa sun yi alkawari idan suna raye Allah ta'ala ya turo manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzan Allah za su bi duk annabawa sun yi ittifaki sun yi alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan wala kada kan Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum ko lama atainakum bi kitabin Allah ta'ala ya alƙawari da annabawa cewar in mun zo muku da littafi da manzo la tu'minun bihi za ku imani da shi wala tansuranna za ku taimaka mushi suka Allah ta'ala ya ce kun tabbata suka ce mun tabbata annabawa fa kenan gaba ɗayansu suka ce idan Allah ta'ala ya turo manzan Allah za su imani da shi ashe wannan yana nuna mana matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma babu wani annabi guda da mutum zai cire cikin annabawa ya ce bai yadda da shi ba face yadda da da sauran annabawan gaba ɗaya bai amfani shi ba kuma ya ci magana ta da kyau sai mutum ya ce to ai shi kirista tun da bai yadda da manzan Allah ba shi ma bai yadda da annabi isa ba shi kenan sun zama kiristoci shi kenan kun gane magana da kyau ya ce tun da dai shi kirista bai yadda da manzan Allah ba to shi ma ai abin ba biki ba ne abin farriku bai na ahadin min rusuli mu ba ma rarrabewa tsakanin manzannin Allah mu ce mun yadda da wannan annabi ba mu yadda da wannan annabi ba shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kazzabat adunil mursalin adawa baki ɗayansu sun karyata manzanni adawa baki ɗaya sun karyata manzanni me Allah ya ce iz qala lahum akhuhum salihun iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun a lokacin da dan uwansu annabi hudu ya ce ala tattaqun manzo nan Allah ya tura musu ɗaya shine annabi hudu amma wajen bayani sai Allah ya ce sun karyata manzanni duka saboda wanda ya karyata annabi ɗaya daidai ne da ya karyata manzanni duka ana fata mun fahimci wannan da kyau ko to sai Allah ta'ala ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai dubin daraja yake cewa wala kad anzalna ilayka ayatin hakika mun saukan maka da ayoyi kai wannan annabi mai daraja ayat jam'i ne na aya bayyinat jam'i ne na bayyinatu in an ce bayyinatu bayyananniya in an ce ayatin bayyinat ayoyi da bayanin su yake a fili ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala i bayanin su a cikin qur'ani in ka tara su za su koma zuwa ga ayoyi ne guda biyu ko dai ko dai al'ayatu shar'iyya ko kuma al'ayatu alkauniya alkadariya al'ayat al-qadariyya kamar da Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi al-lailu wan nahar والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله تعالى تي ومن آياته akwai daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala da suke nuna ƙarfin ikonsa suke nuna birin ƙasarsa suke nuna cancantar abauta mashi wahada wala shirika lahu daga ciki akwai allailu akwai dare wannan haru akwai yini nawa kenan biyu wa shamsu akwai rana wal qamaru akwai wata waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu ta'ala wanda yake mu muke gani amma ba wai su ne suka fi ayoyin Allah girma ba ina son ku gano wannan da kyau daga cikin ayoyin Allah ta'ala akwai akwai abin da ya fi dare girma dan ka dare lokacin da yake a nan ba shi a wata ƙasar ɗazu da aboki ɗazu da safe bayan sallah asuba kamar karfe shida na asuba kenan na yi magana da wani abokina da ke singapore singapore singapore da muka karatu da shi na ce mu a najeriya yanzu muka idar da sallar asuba ya ce su kuma a singapore yanzu a zahar ta yi ya ce yanzu karfe ɗaya na rana suke <laughs> eh kun ga tafiyar ta yi nisa sosai da sosai ko to kenan zaki ga dare ba wai yana mamaye duniya bane gaba daya lokacin da wani yanki na duniya yake dare lokacin wani yanki yake safiya yake rana to ita duniyar gaba dayanta da kika ganta duniyar gaba dayanta ba ta ishi mala'ika jibrilu gaba daya ba in mala'ika jibrilu zai buɗe fuka-fukan shi to duniya ba za ta iya ɗauka ba shi yasa mun yi magana da ku sai aka yi isra'i da mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce laqad amin ayatu rabbihi al hakika tabbas zahir ya ga manya manyan ayoyin ubangijinsa min ayati rabbihi daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga al manya manyan ayoyi ko babbar ayar ubangijinsa da alci al-jinsiyya al-kubra abin da mufarar ne jami'sa shine kuba amma kaga ai aljil al ta shiga saboda ga ayoyi na ubangijin sa masarin yawa saboda haka wai garki fahimci dare shine babba ko rana ita ce babba ko wata shine babba akwai abin da yake gaba da rana a wurin girma akwai abin da yake gaba da wata a wurin girma to ubangiji subhanahu wataala ya ce daga cikin ayoyinsa akwai al dare akwai annahar yini akwai kuma rana akwai wata sai Allah ta'ala ya ce la tasjudu shamsi kar ku sujada ga rana kamar yadda sarauniyar kasar saba take jagorantar mutanenta walalil lil hakan nan kar ku yi eh, sujada ga wata judulin la ku sujada ga ubangiji subhanahu zai allazi hunna wanda yake shi halice su ga wanda ya halice su ka zo kana bauta ma halitta in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kade kuke bautawa maganar mu anan ita ce da dare da rana da wata da hantsi gaba su ayoyi ne na ubangiji subhanahu ta'ala kuma waɗannan ayoyi ne alkauniya alkadariya haka allah ta'ala ya kasantar da su haka suke tafiya ina fata mun fahimci wannan da kyau haka suke tafiya to wanda ya zo ya ce a'a shi bai yadda ai rana da wata ɗin nan wata ɗabi'a ce take tafiyar da su ai neco ne yake tafiyar da su shi bai yadda ubangiji bane yake tafiyar da su to wannan ya kafarta tunda akwai waɗanda yake suna da aƙidar babu ubangiji su aƙida su babu Allah gaba ɗaya su a kira almulhidun ilhad masu ilhadi Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu haka na Allah ta'ala yake cewa min ayati mana mukun billeli wani nahar yana daga cikin ayoyin ubangiji dare da kuke bacci da kuke yi a cikin dare da kuma bacci da kuke yi cikin rana aya ne na ubangiji wallahi duk wanda ya ga bacci ya san aya ce ta ubangiji gashi na a ta cewa tashi tashi tashi tashi bai tashi ba shi baya cikin rayayyu baya cikin matattu ina fata mun fahimci wannan da ke ko ma kai abin nan ya ce wallahi yi mafarki ya ga an kawo mashi masa da mai da, kaji da waye ya ci ya koshi ya sha ruwa ya yi kaza to azumi ya kama shi kenan ko eh kuma mai yadda za ka karyata shi haka ya gani ka fahimci bacci wata duniya ce kuma ta musamman to duk yana cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala to waɗannan suna cikin ayoyi ne na Allah madaukakin sarki waɗanda suke alkauniya hakan nan ayoyi na ubangiji wanda suke kuma a shar'iyya ayoyi da suke a shar'iyya kamar ayar hukunce-hukunce kamar ayar da suke magana kan haddi kamar ayar da suke magana kan jinaye da sauransu kamar ayar alwala ya ayyuha allazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa hadda zuwa karshe hakan nan aya da take magana kan abin da ya shafi haddi wasariq wasariqatu faqatu aydihuma jaza'an bima kasaba kala min Allah wallahu azizun hakim azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda har zuwa karshe to duk waɗannan sune al-ayatu ash-shar'iyya ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والجروح قصاص دو آيين أبنجي سبحانه وتعالى sai Allah ta'ala ya ce kuma sai ya ce bayyanat ayoyin a bayyana suke bayanansu a fili yake domin shi ƙur'ani littafi ne da Allah ta'ala i bayaninsa daki daki kitabun fussilat ayatuhu littafi ne da Allah ya bayyana aka fayyace ayoyinsa sai Allah ta'ala ya ce wa ma yakfuru biha ba wanda yake kafirce ma ayoyin nan na ubangiji subhanahu wata'ala illa alfasiqun sai waɗanda suke fasikai ba waɗanda suke kafirce ma ayoyi na ubangiji sai waɗanda suke <coughs> fasikai to ina son mu lura da kyau wannan fasikanci da allah ta'ala ya faɗa a nan fasikanci ne mai kafirtawa ko mara kafirtawa don alfisiku ya kasu kashi biyu akwai fasikanci mai kafirtawa akwai fasikanci mara kafirtawa ƙarya fasikanci ce gulma fasikanci ne saboda idan aka ce fasikanci shine alkhuruju an ta'atillah kin yi ma Allah biyayya to Allah ya ce wala gata ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi mayitan ko maitan hitumu. Allah ta'ala ya hana giba ya hana gulma ya hana kinibibi ya hana kitififi amma koya ta dan samu wuri haka sai ta dan tsutar ko na sakon uku ne duk nau'i ne na fasikanci yana kafirtawa wannan a'a baya kafirtawa baya kafirtawa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ko fatasabbatu kaga sai aka bude ayar da ya ayyuhal ladzina amanu ya nuna ne baya kafirtawa kenan kenan akwai fasikancin da baya kafirtawa akwai kuma wanda yake kafirtawa kamar kin yin imani da ayoyin Allah fasikanci ne yana kafirtawa yana kafirtawa Dan Allah ta'ala ce wa ma yakfuru biha illa alfasikun Allah ta'ala yake cewa akan uh, abin nan uh, iblis yace fa fasaqa an amri rabbi fa fasaqa an amri rabbi sai ya bin umarnin ubangijinsa kaga sai ya kafirta kenan Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya saboda haka fasikanci ya kasu kashi biyu akwai mai kafirtawa akwai mara kafirtawar da mai kafirtawar da mara kafirtawar duk Allah ya tsare mu duk Allah ya tsare mu baki daya sai Allah ta'ala ya ce awa kullama ahadu ahadin kuma a kowanne lokaci ake alkawari da su kowanne irin alkawari ake da su na baza fariƙun minhum sai wasu tawaga daga cikinsu su yi watsi da wannan alkawarin bal aktharuhum la yu'minun kai mafi yawan su fa ba imani wannan da su ake kun bai ci magana ta da kyau wannan da wa ake da ubangiji subhanahu wata ya ce a wa kullama ahadu ahadan bazawa fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun kar ku manta a farkon karatunmu na suratul baqara darasin da ya wuce malam a dunkule ce mana suratul baqara tana magana ne akan al'ummu guda hudu da suke a garin madina a lokacin da sura ta sauka na farko muminai aka yi magana su akan ayoyi biyar ɗin farkon suratul baqara na biyu mushrikai ake magana a kansu akan ayoyi biyu innal ladzina kafaru sawawun alaihim anzartum am lam tunziru la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim al'umma ta uku sune munafikai Allah ya tsara al'umman musulmi da su su ne babban masifar al'umman musulmi a da su ne masifar al'umman musulmi a yau munafikai ba wai shi so yake zama natural shi kada ya bata da musulmai kar kuma ya bata da kafirai saboda ka in yana wurin kafirai ya ce yana tare da su in ya zo wurin mummunai ya ce yana tare da su sai Allah ta'ala ya kira su da shaidanu wai za ka lau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ta'ala ya kira su da shaidanu duk wani aiki ne na shaidanu sai na uku mala ya ce sai ahalul kitab ai na hudu ahalul kitab su ne yahudi da nasara kuma muke maganar yahudi da nasara bayaninsu ya fara ne tun daga faɗin Allah ta'ala da ya ce ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi ko ya ya fara to tun daga nan magana su ta fara ka duba daga wannan wurin zuwa nan ayoyi nawa aka samu har aka kawo musu bayanai iri daban-daban a kansu to ba wai daga nan ba har zuwa can gaba har zuwa sai fi hau minan nasi ma wallahu an qiblati allati kanu alaiha walillahi al-mashriqu wal maghrib to waɗannan kamar yadda abdullahi bin abbas yake cewa yake cewa lamma zakarahu lamma zakarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha Allahu alaihi min al-misaq lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tunasar da su alƙawarin da aka yi da su akan su imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka ce ina wallahi ma uhi ilai ilaina fi muhammadin ahad suka ce wallahi bai alkawari da su ba kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji bai yahudi an yi alkawari da su a cikin littafansu ba wai yahudawa ba hatta kiristoci gashi na annabi isa ya faɗa yake cewa wa mubashiran bi rasulin ya min ba'di ismuhu ahmad yana bushara da manzo zai zo bayana sunan shi ahmad amma haka nan kiristoci suka kekashe kasa ko ba su yadda da shi ba su yahudawa abin da yasa suka ce ba su yadda da shi ba wai dan ba daga i fito ba saboda annabawan da suka zo duk sun fito ne cikin banu isra'ila cikin 'ya'yan annabi yaqub dan shine isra'il to annabawan cikin shi suka fito duk 'ya'yan shi ne zuriyarsa ne da Allah ta'ala ya fito da annabi sallallahu ta'ala sallama sai bai fito da shi ta tsatsan annabi yaqub ba sai ya fito da ta tsatsan annabi isma'il ana fatan kun bayyace wannan da kyau sai suka dauki wannan a matsayin uzuri don kafin haka sun kasance suna razanar da larabawa cewar ai annabin karshe zai zo in ya zo za mu haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe da shi mu lallasa ku suke ce ma larabawa su sun ɗauka annabawa a zalumai ne a billah ai babu babu wannan wa ma kana lin nabiyyin an yaqul ina fatan kun bayyace wannan da kyau saboda tsabagen ina son ku bayyace ne da kyau saboda tsabagen sanin yahudawa da suka yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba ma wai siffarsa ba hatta siffar kasar da zai zauna sun riga sun santa wannan yasa suka dinga yawo a duniya domin su ga wannan wuri ne da suka zo suka ga madina suka sake bincike a madina shine suka zo suka zauna a wurin nan can ga banu nadir can ga banu quraiza can ga banu qainuqa saboda tsabage ne da take da dabine da kaza da kaza da kaza da kaza amma da annabin ya zo sai suka kafirce mishi kuma kafircewa annabi da yahudawa suka yi kafircewa manzo Allah sallallahu alaihi da yahudawa suka yi ba shine na farko ba a sun kafirce mai annabawa da yawa sun ma kashe annabawa shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a duk lokacin da aka yi alkawari da su ba sa cika alkawari kenan rashin cika alkawari siffa ce daga cikin siffofin wa yahudawa to duk wacce ta kasance kuna jina da kyau duk wacce ta kasance ba ta cika alkawari za a yi alkawari da ita <coughs> ƙarshen wata ita ta san ba ta ajiye ba balle ta ɗauka kun gano wani da kyau ba abin da ta ajiye la'ada shi duk da bata san hukuncin shi ba <coughs> wala albashi wala wani kaya da za ta sayar ba abin da ta ajiye amma da ta ga wannan turmin zani din ko ta ga wannan awarwaro din ko ta ga wannan agogo din sai ta ce eh ta yadda karshen wata kawai abin da take so yanzu shine ta lallamu mai kayan ta karba ana haka ko ba a yi ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba ki ga wani turmin zanin har ya fara ko ɗaya ba a gama biyan kuɗin shi ba ana yin haka saboda ka alkawari abu ne mai girman gaske kada mutum kada mutum ya dinga ɗiban sifofin yahudawa in yana ɗiban sifofin yahudawa shi zai kwana a ciki allah ya tsare mu sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce bal aktharuhum a'a mafi yawansu su yahudawan nan la yu'minun ba sa taɓa yin imani a'a mafi yawansu ba sa imani walamma ja'ahum rasulun min indillah a lokacin da wani manzo mai girman gaske ya zo musu min indillahi daga wurin Allah lokacin da manzo mai daraja rasul na kira ne ana zuwa da na kira litta'azim domin girmamawa ma ja'ahum rasulun a lokacin da manzo mai daraja ya zo musu shine ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu ne min indillahi daga wurin Allah Allahu akbar kai wannan wannan indiya tana da matsayi wannan indiya tana da matsayi ya zo daga wurin Allah wannan saƙo ne daga wurin Allah to wai saƙon da wanda aka aiko da saƙon la ilaha illallah saƙon fa shine musulunci wanda aka aiko da saƙon shine manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kasancewar shi manzon Allah Allah ya rubuta mushi mutuwa kuma sai aka haɗo shi da Qur'ani yayi bayanin Qur'anin bayan ya bayanin Qur'ani din sannan kuma bayan ya rasu ku ci gaba da aiki da Qur'ani din yadda Qur'anin yake a da haka yake a yau yadda aka karanta shi a da haka karatun shi yake a yau yadda ma'anoni suke a da haka ma'anoni suke a yau kuna jina da kyau ko saboda kar mutum ya zo da wani sabon karatu na Qur'ani ce a ai shi yare shi kenan ba magana yaren shi kenan salmanul farisi ba daga ƙasar farisi yake ba shi ma yaren shi kenan ba koya'i ba bilal ibn rabah ba daga habashi yake ba ba koya'i ba to sai kai ne daga najeriya zaka ce yarenka kenan yau idan gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ta ce ta ba da wa'adin shekara uku kowa ya koyi yaren cenanci ya iya rubutu da karatu za a ƙara mashi kashi 300 bisa 100 na albahinsa ya kuke gani eh ma'ana za a ninka mai albahin shi gida uku ba ya kuke gani ba wai za a kore shi aiki ba fa a'a za a ninka mai albahinsa kashi 300 eh bisa 100 ma'ana za a ninka mai albahinsa gida uku yaran ce nan ci daga ina ma za ka fara an ka kallace shi wai ina ne daman ina ne gaban kana jin ba wai yaran ba shugabannin fa shun shun jin shun kyufishin ko kasashe haka zaka dinga ji wanda yare ne ba aibu ba ne domin ku san kanku ka san wata al'umma ba al'umma ka bace amma musulunci ya hada ku baki daya musulunci ya hada ku baki daya to amma ya zai mutum warin koyon qur'ani ya dinga bada complain ya ce to ai shi ba yaren shi bane ba yaren shi bane saboda tsabagen damsul basirati kaga wai ya ɗauko wani littafi washi transliteration wai rubutun qur'ani da aka rubuta da harufan boko na farko rubuta qur'ani da harufan boko haramun ne kuna jina da kyau maimaita rubuta ƙur'ani da harufan boko haramun ne wannan kowa ya sani generally kowa ya sani sannan kuma a khas malaman islamic studies su sani ba a rubuta ƙur'ani da harufan boko za ta karantar da ɗalibai ƙulhu wallahu ahad wasu a rubuta q u l wannan haramun ne ana rubuta ƙafun ne da lamun da ha'un da wawun da allahu da asama haka ake rubutawa haka ake rubutawa kuma wani abin mamaki sai ki ga yana karanta da islamic stories bai iya karatun qur'ani ba ya karanta ba zai iya ba saboda haka yaran da suke zuwa islamiyya sai ki yana sa yana daka mai yaro tsawa yana hey village yana daka mai tsawa wai dan kada a gane cewar shi bai iya ba Allah kuwa shi ki ya ba da lacca tun daga farkon lacca har karshen ta yana ba su kaza tafta kaza bai iya ja miki ayar ba bai iya jan ayar ba wannan duk kuskure ne za ka ja ayoyin alkur'ani mai girma ne Allah ta'ala ce walan ma ja mu rasulun min indilla lokacin da wannan manzo mai daraja ya zo musu daga wurin Allah musaddiqul lima ma'ahum shi manzan yana gasgata abin da yake tare da su ku lura da kyau yana gasgata asalin littafin amma ba wai duk abin da yake cikin littafin yake gasgatawa ba wa zai bambance mun yana gazgata abin da yake asalin littafin amma ba duk abin da yake littafin saboda me saboda abin da ke cikin littafin sun canza wani sun ƙara sun rage yuharrifuna al-kalima min ba'adi mawadhi'i ko yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wani su hazzami ma dhukiru bi kuna jina da kyau ko saboda haka yanzu idan kirista ya daga baki bible ya ce kin yadda da wannan sai ki ce kin yadda da abin da Allah ya saukar wa annabi isa kun gane jumlar in kirista ya daga bible ya ce kin yi imani da wannan sai ki ce kin yi imani da abin da Allah ya sauka wa annabi isa shi kenan. in giga ce baki imani da shi ba to akwai ragowar gaskiya ɗaya ko biyu ko uku da har yanzu ba a canza ba mutum ya ta wannan in giga ce kin yi imani da shi to kuma akwai ƙare-ƙare da suka yi to sai ke ce ka yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabi isa ɗaya kenan abu na biyu imani kake yi da shi ba karanta shi kake yi ba balle a ce ga wannan shi sunan wannan littafin ma zabura ta dauda mai kulaki kun bai wannan sunan zabura yake karantarwa a ba a karanta littafin zabura ba a karanta littafin injila za ki ga littafin zabura ana saiwa a kasuwa ai idan wa'azi kake so ka sai littafin zabura wa ce maka wa ce maka shi qur'anin ba wa'azi a ciki fa zakir bil ƙur'ani man kafu wa'id sannan wannan littafin zaburan da kake gani a kasuwa waye ce maka shine littafin da Allah ya sauka karanto isnadinsa kawai karanto isnadinsa idan kika duba ƙur'ani da kike da shi musamman bugun madina kika duba bangon ƙarshe za ki ga isnadin hafs zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala sallama wajen ta'arifu bi hadha musu mushaf za ki ga isnadin hafs isnadin qur'anin har zuwa ga manzo Allah sallallahu har zuwa ga jibrilu har zuwa ga rabbul izzati dhil jabarut to ita zabura isnadin zuwa gawa babu wannan da haka da kai da ita da take karanta da mutane zabura da ita da take zuwa biya mata zabura a ninke littafin zabura a ajiye a ɗauko ƙur'ani a karanta shi littafin zabura imani ake yi da shi Allah ta'ala yake cewa lokacin da wannan annabin ya zo kuma suka gan shi kuma yana gasgata abin da suke tare da shi <coughs> na baza fariƙun sai wasu jama'a suka yi watsi wannan jama'ar minan lazina utul kitaba domin aljumlatu ba'da na kira shifa. fariq wasu jama'a jama'a daga ina minan lazina utul kitaba daga cikin waɗanda aka bema littafi daga cikin waɗanda suke yahudawa ne sai suka yi watsi da mai kitab Allah littafin Allah shi littafin Allah wanne ƙur'ani ko a taura wasu ka ce littafin Allah a taura domin a taura ita ta yi bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo suka gan sai suka yi watsi da bayanin da yake ciki mana sai ba su yadda da bayanin da yake ciki ba kin yin imani da manzan Allah su sallama da suka yi ya nuna sun yi watsi da littafin a taura kenan domin littafin a taura musancin Allah ne a kuma wani ayu minu lakum wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa ya'lamun kaga nuna kenan kalam Allah a taura ake nufi dan ba qur'ani ake nufi dan qur'ani ba a mai tahrifi kuma Allah ta'ala ya ce thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ko dai ya na shi littafin Allah din a taura ko kuma ya zama littafin Allah alqur'ani duk suke watsi da shi ba su yadda da qur'anin ba ba su yadda da a taura ba duk kowanne ka dauka ko gaba ɗaya ka fassara duk fassara ta yi domin babu ta'arut a ciki da suka tashi watsi da littafin Allah din sai suke watsi da shi wara a zuhurihim can bayan su ba su watsi da shi gabansu ba dan idan mutum ya dauki abu ya watsa gaba to idan zai tafi zai je isa shi amma idan ya tattara abu ya tattara abu ya watsar da shi baya to kenan haga na farko akwai wulakanci a ciki daman duk abin da aka yi watsi da shi akwai wulakanci a kai sannan an watsar da shi baya sannan babu tunanin kuma za a zo a same shi to wannan fa haka suka yi ma littafin Allah saboda Allah yanzu wanda yi ma littafin Allah haka a matsayin shi na bai hude ko na banasari akan me kake ganin zai girmama ka a matsayinka na musulmi eh kana ganin zai girmama ka zai mutunta ki zai alkinta ki zai fito yana yana da'awar wai neman miki yanci yawa ai da wannan mutum zai inda da gaske ne yana neman yanci to ya kamata ya imani da littafin Allah tukunna to waɗannan su ne waɗannan munanan al'ummu ɗin haka suke watsi da littafin Allah kuma wara a zuhurhim ka annahum la ya'lamun kamar ka ce ba su taba sanin me ke cikin littafin ba kamar ka ce bai su taba sani ba domin malami in ya bata uzbillah malami in ya bata to shedan bin bayan shi ike baya hucewa gaban shi imana eh malami in ya bata ba ki lura da kyau jahili zai tabarna zai tabarna ko jahila za ta tabarna amma ranar da wani malami kafa shi ta zame to in ya ɗibi jama'ar da zai ɗiba za ki mamaki shaidan bin bayansa yake yi gashi na watul alaihim na zai ce na wa lakamin ha minha fa atbahu shaytan sai shaidan ya bi shi dan shaidan zai ce ai ko shi bai yi wannan ba sai dai ya sa ayi Allah ya sauke to haka fa suke watsi da littafin Allah can baya ka annahum la ya'lamun kamar kiyace ba su taba sani ba to kamar yadda na faɗa da su duk wacce ba ta sharan masallaci ba za ta ta kasuwa ku lura da kyau amma mutum ya rike tsintsiya babu shara a'a Allah bai yi mutum haka ba in dai bai ta masallaci ba zai ta kasuwa imana eh duk wanda bai yi aikin Allah ba zai yi na shaidan ina fatan ku fahimci wannan da kyau duk wanda bai karanta qur'ani ba za ki ga yana ta karanta jarida amma wai ya zauna haka kawai duk wanda bai sa faifan bidiyo ya kallaci siffar sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da malamai suka yi ba bai sa ya kallaci tafsiri ba bai saurari wa'azi ba za ki ga ya sa fina-finai yana kallo wai amma haka kawai dai ya sa dvd a ɗaki shi ba zai kallaci komai ba a'a ba zai yi ba duk wacce ta sa star times ba ta kama tashoshi na musulunci ba kuma alhamdulillah an samu tashoshi na musulunci sun fara shiga duk wata ba ki ga ta kallaci wannan ba na dama to za ki ga ta kallaci na hagu haka ne ko ba ka bane to waɗannan mutane da suka ƙi suka yi watsi da littafin Allah can bayansu me ya faru wattaba'u ma tuli shayatin sai suka bi abin da shaidanu suke karantawa wattaba'u sai suka bi ma duk abin da tatalu shayatinu abin da shaidanu suke karantawa ala mulki suleiman akan mulkin annabi suleiman tatlu fi'ili ne mudari'i na tala ya tulu tala yana zuwa da ma'anar ƙara'a ƙara'a ya ƙara'u tala yana zuwa da ma'anar tabi'a yatba'u tabi'a ya bi ya yatba'u yana bi ƙara'a ya karanta ya ƙarau yana karantawa innan lazina ya na kitaban Allah wa aqamu sala wanne ne yanzu ƙara'a ne ya ƙarau ko tabi'a ne ya tuba'u ƙara ko duka e suna karantawa kuma suna bi mun fahimci wannan da ke ko wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha Allah ta'ala ya rantse wa shamsi ya rantse da rana washamsi shamsi wa da wata idza talaha idan idan ya bi rana kenan kenan wata yana bin rana ne ba wai rana tana kama wata ba ne balle a ce rana saki wata irin jahiliyan nan da aka fito baya Allah ya yi mana ka alhamdulillah wallahi wallahi ba ku bi ni ba shi rantsuwa ba mu yi wa malamanmu na sunna addu'a addu'a ta alkhairi wallahi ku sani fa da idan fa aka ce rana ta yi wata ya yi kusufi gari gaba ɗaya fa cikewa yake fa da ganga wai rana saki wata rana ta kama wata idan aka samu ƙarancin ruwa aka samu fari mata su sa kayan maza wai halilu ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa mai rawanin ruwa halilu ya ba su ruwa su sha ina fatan kuma ci wannan na san wasu galibi da matasa aka ba sani bin yanzu duk mai share wannan karatu fa na sunna ne ku lura ina cewa karatu na sunna wanda yake ai da malaman akwai su me yasa kuma ake yi ba sa tafiya kan sunna ku sani fa da in za a kai kayan agwaja gyale za ki gani wanda in kin daga shi haka za ki ga rana amma za ki ga yanzu alhamdulillah ki duba ki ga hijabi yanzu har kar da mace za ta shiga gida fa gafaran ku dai ake cewa gafara dai wani wurin kuma a ce ahuwan ku dai amma yanzu ahuwo <laughs> wannan zage-zage suke faɗa wannan ba ki ga malama sa'a ta yi dariya ba a manyan su assalamu alaikum yara ƙanana assalamu alaikum in shigo ina fata kun fahimci wannan wannan ya nuna mana ashe islamiyyan nan da yaran yaranmu suke zuwa kada mu bari masifan nan ta lesin ta goge shi ina daɗa jaddada mana kun san babban masifa da ta kunno kai kenan take so ɗan awa biyu ɗin da aka baiwa islamiyya a kuma kwace islamiyyar hudu zuwa shida awa biyun nan ko kuma shi ake nema a tattara ma lesin bayan an bayan an yi wannan an yi boko ɗin tun karfe bakwai har zuwa karfe ɗaya a haƙura mar kuma a ji ayi na addini a ji ayi na Allah kun fahimci wannan da ke ko saboda haka in an yi wannan sai a yi wannan kamar yadda ba mu ce mutum ya zauna ya ta addini bai yi na boko ba to su kuma kada 'yan bokon su ce a tsaya ta na boko kada a yi na addini in ba ga mutum sai ya tayi cintirin jahili bai san ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da suka ƙi bin Allah wata ba'o ma tuli shayatinu sai suka dinga bin abin da shaidanu suke karanta musu kawai suka zauna duk abin da shaidanu suke karanta musu shi suka dinga bi ala mulki suleiman akan mulkin annabi suleiman alaihi salatu wasala a'a kamar ya akan annabi suleiman wa ma kafara suleiman shi annabi suleiman bai kafirci ba kun mai wannan walakin na na kafaru sai dai shaidanu ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihira suna koya wa mutane sihiri ina son ku lura da kyau sai Allah ta'ala ya ce ala mulki Suleiman akan mulkin annabi Suleiman alhalin sihirin nan da ake magana ko da za mu fara magana a kan shi ba wai ya bayyana ne a zamanin annabi Suleiman ba ina son mu lura da kyau tarihin sihiri yana komawa tun zamani kafin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kamar yadda Ibn kasir ya faɗa ya ce mutanen annabi salih sun ce ma annabi salih inna ma anta minal musahharin qalu inna ma anta minal musahharin lalle kai kana cikin waɗanda ake masihiri ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri cewar annabi salihu wai yana cikin waɗanda ake masihiri sihirin ya kama shi kun ji fa jumla kun ji fa yadda suke kafirce ma annabawansu wai mabiya ne za su ce ma annabi an mai sihiri ai wannan maganganun da yake faɗa yana raba 'ya'ya da iyayensu yana raba kaza sihiri aka yi mai kuma sihirin ya kama shi to kuma kun lura annabi salih ya zo tun kafin annabi ibrahim ina fata mun fahimci wannan kenan tarihin sihiri da ɗaɗɗan tarihi ne sai dai tarihin sihiri ya samu gindin zama ne ya samu kafuwa ne a zamanin fir'auna in kun lura fir'auna ya yi amfani da masahirta sosai da sosai domin ya kalubalanci annabi musa salatu wassalam in kuma kun lura annabi suleiman ya zo bayan annabi musa ne ma da shekaru don allah ta'ala yana cewa alamtar ilal mala'i min ba'adi min bani isra'ila min ba'adi musa iz qalu li nabiyyin lahu ba'ath malikan nuqatil fi sabilillah kaga alamtar ilal mala'i min bani isra'ila daga cikin banu isra'ilawa min ba'adi musa bayan ma shudewar annan musa alaihi salatu wassalam da shekaru lin nabiyyi lahum suka ce ma wani annabi nasu ka mana kaza ka mana kaza har dai aka yaƙi aka tura musu da kwamandan sunan shi talut aka je aka yaki jalut ana fatan kuma ya ci wannan da kyau ko kuma a yakin ma wa qatala dawudu jalut dawud ya kashe jaluta shi kuma dawud shine mahaifin annabi suleiman to amma a duk wannan sai allah ta'ala sai ba a yi maganar sihiri a zamanin wani annabi ba ina son ku lura da kyau <coughs> ina son ku lura da kyau sai ba a ce wata ba'u ma tutuli shayatinu ala mulki hud ba ko salih ba ko ibrahim ba sai aka ce ala mulki suleiman akan mulki annabi suleiman saboda me saboda shi annabi suleiman alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi mulki subhanallah Allah ta'ala ya ba shi mulki a takaicen takaitawa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wali suleiman riha a sifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimi Allah ta'ala ya ce wali Suleiman riha kuma mun hore ma annabi Suleiman me muka hore mishi riha iska iska asifatan mai karfi iska mai karfin gaske tajri bi amrihi iska tana tafiya tana gudu bi amrihi da umarnin shi annabi Suleiman ilal ardul lati na fiha zuwa ga ƙasar da muka yi albarka a ita wa kunna bi kulli shay'in alimi mun kasance masana ne akan komai annabi suleiman idan zai yi tafiya zuwa baitul maqdis iska yake hawa iska da shi ɗaya da ayarinsa kun san ayarin annabi suleiman ayarin annabi suleiman abin nan combine shi kenan ko wa hushira li sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wa tsairi yi yuza'un wa hushira sulaimana an tara ma annabi suleiman junuduhu rundunarsa da aljanu da mutane da tsuntsaye gaba ɗaya haka ake to idan annabi suleiman zai yi tafiya kawai iska ce take ɗaukar su gaba ɗaya iska kawai fa ta riga ta kai tintini ta riga ta isa kawai Allah ko fa an riga iso kawai Allah a tafiyar iskar ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wani sulaimanin riha a wata sura kenan ko huduwa shaharun warawahu shahar tafiyar da za ta yi da safe shi da hudu tafiyar da za ta yi da safe to tafiyar da ake yi a wata guda ne tafiyar da zaki a wata guda ita take yi da safe tafiya kenan rawawa tafiyar da za ta yi da maraice shaharun tafiyar da za ta wata guda ne ma'ana a je da safe a dawo da yamma wannan tafiyar wata biyu ne a a lokaci kaɗan ma haka eh. wannan mulki ne ko ba mulki ba ne mulki ne na annabi suleiman ɗaya kenan na biyu Allah ta'ala ce wa mina shayatini husu na lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa mina shayatini daga cikin aljanu kuma daga cikin shaidanu husu na lahu akwai waɗanda suke mishi iyo ko san iyo shine a yi linkaya a shiga ƙasan teku kin san arziki yana ƙasan teku arziki ba yana kasan teku a nan duk abin da kake nema a doron kasa kusa akwai shi a teku kuma ba lalle ne duk abin da yake a doron ƙasa yake a teku ba kin ga dai mai ana ciro shi a teku kifi ba a magana daman gidan shi ne babu shi a doron kasa ko yana ruwa ne abin nan gwalagwalai diamond da lu'ulu'u da marjan da waye duk gashi nan a teku to da yakutu da walmar san an shigo an shigo abin da mata duk sun san waɗannan lissafin Allah ta'ala yake cewa mina shayatini man na lahu akwai daga cikin aljanu waɗanda suke ma annabi Suleiman iyo ko sani ne idan yana son a gina minadin nan wannan minadin in yana so a gina ta ba wai da jan bulo ba fa a'a da lu'ulu'u da murjan kawai za a shiga teku ne ina yake sai a je a yo nutsu akwai aljanun da yake waɗannan su suka ƙware a irin wannan akwai kuma Allah ta ce wa ya amaluna amalan duna zalik suna yin waɗansu ayyukan kuma da ba wannan ba kun bai ci wannan da ke ko kamar ya ayyukan da ba wannan ba ya amaluna lahu ma sha'u suna mai duk abin da ya ga dama min mahariba wata masila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala dawud shukura wa qalilu min ibadi shakur shedanu kenan wa min shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa li sulaiman ar-riyah shahar shahran wa rawaha shahr wa asalna lahu ayn al-qitr mun hore mushi mun kwarara mushi ayin ido alkitar na dalma kamar da kike ganin idon ruwa ido na ruwa haka yake da ido na gwal ya kika gani gashi nan kawai ya kuke ganin mulki akwai mulki ko ba mulki anan karki manta fa karki manta mulkin ba wai mutane yake mulka ba a'a wa minal jinni man ya amalu bayna yadai daga cikin aljanu akwai masu aiki a gaban annabi suleiman yana aiki yana suna aiki yana kallon su suna aiki yana kallon su shine ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratu sad ko suratu daud yace ce fasa harna lahur riha sai muka hore mashi iska ta bi amrihi tana tafiya da umarninsa ruha'an a can kuma asifa nan kuma ruha'an a hankali a can kuma asifa da karfi to mai bambancin su suka ce in za ta sauka in an je wurin sauka sai ta tafi a hankali sai ta tafi a hankali amma idan za ta tashi sai ta tashi a dubu la ilaha illallah subhanallah al'azim subhanallah al'azim subhanallah al'azim subhanallah al'azim Allah ta'ala ya ce wa min aljinni daga cikin aljanu fa man ya'malu bayna dai akwai masu aiki a gaban annabi Suleiman aljanu yake sawa yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa akan annabi Suleiman din wa tsina kullu banna'in wa gawas a cikin shaidanu akwai kwararrun magina a cikin aljanu akwai ƙwararrun banna magina ƙwararren magini shine banna'u gawas ƙwararren mai shiga ruwa ya ɗebo diamond ya ɗebo arzikin da ke ƙarƙashin teku <coughs> to duk annabi suleiman yana da su akwai waɗanda za su zo su yi sobe da wuri su ce wannan masallacin naku za a mai da shi mai hawa goma sha tara ne <laughs> ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba za a yi amfani da wutar lantarki ba a'a lu'u-lu'u da marjan hasken su ya isa ina fata mun fahimci wannan da kyau haka ba za su yi magari ne gaba daya ah ba ku ga saroniyar saba'a ba da ya aika mata da wannan doguwar wasiƙa din innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin mace ce fa mace mai kamar maza ta tara rundunoni da bataliya sojan sama da na duk sojan da take da su ta ce in inni ulqiya ilayya kitabun kari innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi haka wasiƙa ta kunsa ta ce an aiko min da wasiƙa mai girma ulqiya ilayya kitabun kari innahu min sulemana ya zo ne daga wurin sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya kar ku mun girman kai kar ku mun dagawa wa ne musulmin ku zo mun kuna musulmai kawai so kar ku ce wai za a fafata da ta karanta wa sojojinta sai suka ce ina wal amru ilayki qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid suka ce kai muna da ƙarfi zarata muna da baradan yaƙi muna da sojojin kundin bala muna da su wal'amur ilaiki al'amari kawai yana gare ki fanzuri ma za ta amuri ki nazari ki ga wannan kwaman za ki bayar kawai <laughs> eh azan soja eh qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata aliha azilla wa kadhalika yaf'alun kun ji mulkin annabi suleiman to haka annabi suleiman yake yi mulkinsa allah ta'ala yake cewa ya amaluna lahu ma ya sha'u suna min mai aikin duk abin da ya ga dama min mahariba na manya-manyan gine-gine wata mafila da mutum-mutumi wa jafanin da manya-manyan akusa manya-manyan daro irin kwami manya din nan akwai waɗanda suke gai da shanu suke shan ruwa a kwami haka irin drum ne ake raba shi biyu an aka raba drum biyu nan gefen sai a zuba mai kaikayi nan gefen a zuba mai ruwa kasan uh, awaki ana ba su ne a botiki to su shanu a nan ake ba su to shi ake kira kwami to akwai manya-manyan shi da aljanu suke yi wanda yake a ciki ake tuka abinci to in na tambaye ke na ce miki an yi tukunya girman masallacin nan ya yake ganin tsitsigenta eh to ya kike ganin wanda yi wannan ya yi ne don abincin kansa ko kuwa don akwai jama'a akwai jama'a to kun ga annabi suleiman akwai jama'a akwai ciyarwa haka mulkin annabi suleiman yake shine allah maɗaukakin sarki yake cewa yake cewa wa warisa suleimanu daud suleiman fa ya gaji mulki na annabi daud ke sa annabi Dawud Allah ta'ala ce wa shaddadna mulkahu mun karfafi mulkinsa in kana son mulki fa roki Allah kawai shikenan shi shine malikal mulk shi yake mallakar mulkin sai Allah ta'ala ce wa shaddadna mulkahu mun karfafi mulkin annabi suleiman to sai Allah ta'ala ce wa rufa Sulaimanu Dawud annabi suleiman ya gaji mahaifinsa annabi Dawud wa qala ya ayyuhan nas yana musu jawabi kenan shi annabi suleiman ya ce ya ku mutane ulimna mantukan tsayiri an sanar da mu jin magana tsuntsaye in tsuntsaye suna magana muna ji in kuciya tana kurkudu kurkudu kurkudu shi ya san abin da take fada ya san abin da take fada eh kuma ya ce wannan da ke ko idan hankaka yana magana ya san abin da ya fada shi ulimna mantukan tsayiri an sanar da mu jin magana tsuntsaye wa utina min kulli shay an ba mu komai alhamdulillah sai ce inna hadha lahu al-fadl al-mubin ah, lalle wannan wallahi Falalaci ce mai girman gaske sai Allah ta'ala ce wa hushira li sulaiman junuduhu an tara ma annabi sulaiman ayarinsa ayarin annabi sulaiman ya kunshi aljanu wa hushira li sulaiman junuduhu min aljinni wal insi wa tsairi fahim yuza'un ga suna a tare gaba daya hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa la yash'urun yana tafiya ba dama Allah ta'ala ya gaya mana cewar annabi sulaiman ya ce an sanar da su jin maganar tsuntsaye ba kawai yana tafiya sai ya ji tururuwa tana command tururuwa tana ya ayyuhan namlu qalatin namlatun sai wata tururuwa guda ta ce ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa a hausa ya babu jami'i ko yawwa ta ce ku shiga gidajenku la ya hatsi mannakun suleiman kada annabi suleiman gaba ɗaya ya tattake ku wahum la yash'urun ba su sani ba wa juluduhu da bataliyarsa da rundunoninsa wahum la yash'urun ba su sani ba subhanallah fatabassama dhahika sai kawai kama murmushi ya fashe da dariya annabi suleiman kenan ina fatan muna jin wannan da kyau ku duba ku ga yadda tururuwa guda ta canza direction ɗin ayarin annabi suleiman tururuwa guda ta canza direction kuma gaba kaɗan a cikin kissar gaba kaɗan a cikin kissar tsuntsu guda ya yi sanadiyar musulunta al'umma gaba ɗaya tsuntsu guda shine huda huda kahuhu alaramman tsuntsaye eh alaramman tsuntsaye in ji gara da wai wayan ya tashi daga wannan bishiyar kafin ya je ta ya soke qur'ani kahuhu ba wata faqada tayra فقال ما لي لا أرى الهدى هدى azaban كان من الغائبين لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني mubin مبين فما كسى ghayra بعيد فقال أهت بما لم kamin وجئتك من سبع ba'in malamai an dade fa ana mulki mulki an yi shi an gama ku duba ku ga yadda wannan tsuntsu ya je ya ga wata duniya can ta annabi suleiman wanda annabi suleiman bai san da ita ba za ki ji ana cewa mutum biyu sun mallaki duniya da annabi suleiman da wani wai ga maka annabi suleiman ya mallaki duniya bayan ga malardin saba ikalimin saba da ke kasar yaman annabi suleiman bai san da shi ba har sai da kawo ya zai ba shi labari to shi ne fa ce za mu yi nazari akan abin da ka faɗa izhab bi haza e dan a gwada shi ba shi kuma ya je da ba har dai kisa da wanda yake ba ita muke yi a darasin mu na yau ba duk abin da yasa kuka ga na kawo muku waɗannan bayanan a dunkule me yasa sun ce wannan mulki da annabi suleiman ya samu ya mallaki mutane ya mallaki tsuntsaye ya mallaki aljanu ya shimfiɗa mulki iska yake hawa iska take tafiya da shi iska take dawo da shi wai ya yi wannan ne da sihiri kun ji maganar da kyau ya yi wannan ne da sihiri shi sa Allah ta'ala ce wa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman shi sa kake gani irin waɗannan shaidanin suke raba ma sarakuna hatimin annabi Suleiman kiji in mutum yana neman mukami a ce za a bashi hatimin annabi Suleiman in budurwa kuma bata samu ta yi aure da wuri ba a ce za a bata hatimin annabi Yusufa in saurayi ne ya nema an kasa shi ya nema an raba an kasa shi sai a ce za a bashi maganin farin jini hatimin annabi yusufa wai a tunaninsu annabi yusufa ya samu wannan kwarjini ne wannan matsayi wannan farin jini ne da sihiri kun gane wannan annabi suleiman ya samu wannan mulki ne wai da sihiri kisa suke bin sarakuna da masu mulki suke ba su hatimin annabi suleiman kenan wannan tunanin na yahudawa har yanzu yana na a zukatan waɗansu ɗaiɗaikun waɗanda suka naɗa kansu a matsayin malamai kun fahimci wannan da kyau shi yasa sai su ta ba mutane suka buɗe makaranta ta koyar da sihiri suke koya wa mutane sihiri su ce ai asalin shi ma daga annabi suleiman ne sai allah ta'ala ce wa ma kafara suleimanu annabi suleiman bai kafirta ba don bai yi sihiri ba walakin na shayatu kafaru kafirai ne shaidanu ne sai kafirta saboda me yu'allimuna nasa sihira gobe sai mu dora anan yau mun yi menene ma'anar ko mecece ma'anar ala mulki suleiman akan mulki annabi suleiman saboda me allah ta'ala ya ware mulki annabi suleiman ya faɗa saboda adabu suleiman ya samu matsayi har yake addu'a yake cewa wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya allah ka bani mulki da babu wani wanda zai samu irinsa kin san a fadar annabi suleiman a fadar annabi suleiman akwai shaidanu fa a daddaure akwai aljanu wa akharina muqarranina fil asfal akwai waɗansu shaidanu a daddaure ga suna yanzu ba daba ba kuma bai wannan ba wai shi shugaban yan daba ba ba wai shi shugaban marasa kunya ba ya shigo fada sai ya samu shaidan gashi na a daure ya samu kasurgumin aljani gashi na a daure ya zai ba dole yana ba'a ba ba dole shiga titayinsa ba amma kusa wani abu annabi suleiman bai taba kama shaidan ya daure ba sai manzan allah sallallahu wasallam ya ce ba addu'ar dan uwa na suleiman ba da na daure shaidan iblis kowa ya gashi gobe da safe ka kusan da an so ka mai <laughs> da yara sun tsage mushi Allah ta'ala ya ya ya ba annabi Suleiman mulki kuma annabi Suleiman ya gode ma Allah ya yi godiya da ya ji magana tururuwan nan fa ai sai ya tsaya ya dinga addu'a Allah ta'ala ya mai kaza yau ba kisar adabu Suleiman muke yi ba kawai dai hanya ta biyo da mu ne akan menene ala mulki Suleiman Allah ta'ala ya bai wa annabi Suleiman mulki ya mallaki mutane ya mallaki tsuntsaye ya mallaki aljanu iska ta ɗauke shi daga cikin aljanu akwai masu yi mishi aiki inda in ya sa aiki ba zama ike a ofis ba ya fito yana kallon aiki ɗin ga aljanun nan suna ta aiki shi kuma ya dogara da sanda ya yi haka ɗin na ya dogara da sanda yana kallon abun har ajali ya zo mishi annabi suleiman yana kallon su mutuwa ta ɗauke shi su kuma bai faɗi ba kun gane maganar haka aljanu suke ta aiki suke ta aiki tukuru suna kallon annabi suleiman yana kallon su har sai da sandan nan gara ta cinye sandan nan ta ƙasa kawai sai suka ga ya faɗi a falan ma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta min sa'ata tana cin sandarsa falan ma kharra lokacin da ya faɗi ta bayyana tiljinnu sai bayyana cewar a ah, a inda aljanu sun san gaibi da ake zuwa wurinsu yana fir a ce to ka tsaya ka tsaya ya iso za mu ci gaba da wannan karatun gobe idan Allah ta'ala ya kai mu wasu iblisai ne zai samu dogon ciyo ne na ruwa ciyo da kika sani sai ya hura ya sa shi a wannan ɗakin ɗaya shaidani yana wancan ɗakin sai ya hura bayan an lullube sai ki ji iska tana buru sai ce to sun iso sun iso sun iso duk shaidanu ne kun fahimci wannan magana ko saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa annabi suleiman mulki kuma annabi suleiman ya gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan falala kuma ana nan sai wa'adi yi mishi wa'adi ya cimma annabi suleiman annabi suleiman ya koma ga Allah sai ya bayyana ga mutane inda aljanu sun san gaibi da ake zuwa wurin su a tambaye su gaibi inda sun sani to ma labi fil azabil muhin ai da ba su zauna a wannan mummunar azabar ba wace azaba ta wannan aikin tukuru kama ana kallon su ashe su ba san gabi ba balle su suna cewa mutane sun san gaibi Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar mu Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin masharranta daga cikin mutane da aljanu Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin masharranta da munafincin munafikai da fasikancin fasikai da kafircin kafare da shirkar mushrikai da bidi'ar masu bidi'a. Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi da ka aiko annabawa da manzanni da shi ka tabbatar da mu akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah da muka ga watan Ramadana din nan Allah akbar wai yau muna azumi na goma don Allah ku yanzu ba yau ana maganar wansat kenan fa yau fa ana maganar azumi na goma yanzu me nayi a waɗannan kwanaki me kika yi me muka yi izu nawa kika karanta tafsirin da kika tafsirai da kika je nawa kika aiki da shi ciyarwa nawa kika ciyar nawa kika ba mai gidanki ya ciyar nawa kika ba shawara ya ciyar tarawihi nawa kika yi nawa kika rasa salloli nawa ne biki yi ba akan lokaci ko saboda girki ko saboda wani dalilin da ba dalili ba da girkin da duk ba dalilai ba ne tsara ma kanka yadda za ka yi kai sallah akan lokaci ne Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya kai mu kuma darasi na gaba da alkhairi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina da neman afuwa